ina abaituttuka da suke magana akan siratun nabi sallallahu alaihi wasallam na ibn abil izz al-hanafi ya fara mana magana akan ghazawatun nabi sallallahu alaihi wasallam ya koka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kowace gwamnati tana da irin nata jami'an tsaro ba wata gwamnati da za a ce ba ta da nata jami'an tsaro kuma babu wata gwamnati da ba ta yaƙi da 'yan ta'adda da abokan gaba babu to sai manzan Allah ne sallallahu alaihi za ce kai ya kare kanshi to don akwai ya koka da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi to daga cikin fitacce akwai badr ghazwatu badr anan mallam yake cewa wal ghazwatul kubra babban yaki. yani hiya ulal ghazawatil ba. babban yaƙi da aka yi tsakanin musulmai da kufaru quraish annabi sallallahu alaihi aslan ya fita ne don yi atakin ɗin kayan kafirai to abu sufyan kuma shine shugaba yi warawara da kayan suka kubuta da kayan quraishawa to kuma annabi sallallahu shi ya fita ba wajen yi yaƙi ba to amma abu jihal baban jahilci yake lalle sai an zo an gwabza tsakanin musulmai da kafari to don nan a shekara ta biyu kenan wal ghazwatul kubra allati bi badr an yi ne a gurin da ake ce mai badr sunan guri ne ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة التي فاتقوا الله Tabbas Allah ya ألا يباكوا نصرا ولقد نصركم bi ببدر a gurin da ake ce mai badar kuke mana gane suna ne saboda ga ba'un ta shiga bi badirin a gurin da ake ce mai badar wa antum azilla kuna yan kaɗan suna mutum ɗari uku da sha hudu ko ɗari uku da sha uku ko ɗari uku da sha biyar maximum ɗin da shi ne da sha biyar to Allah ce Allah ya ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam nasara da shi da sahabban shi to sai ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah wannan shine daman babban mabudin samun nasara la'allakum tashkurun dan ku samu ku gode wa Allah mai girma da daukaka to su wayannan dakarun da suka halarci yakin badar suna nan 314 ko 15 al-imamu ibnu kafir ya zubo mana sunayensu a cikin albidaya wal nihaya ya zubo mana sunayen dakarun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kutun da suna da yawa har ɗari uku da sha biyar ko da sha hudu to kaga karanta su gaba ɗaya gaba ɗaya zai zama da wahala amma ga wasu da na tsakuro su da suka kasance kamar fitattu a ciki akan yadda shi ibnu kafir ya analysis 314 to sai fitar mana cikin muhajiri muhajiri da suka halarci yakin badar mutum 83 ne mutum 83 anan ibnu ibnu al-qayyim a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad yawanan mujalladi na uku kenan ko shi ma ya fitar da babi na yaƙoƙan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aljuhu salif to ya zo can ƙarshe da ya buɗe badar sai ce wa jumlatu man hadara badran a shafi na 188 jumlatu man hadara badran a jumlace wanda suka halarci wannan yaƙi minal muslimina salatu mi'a wa bid'ata ashara rajulan to shi dan dorin bai ce kawai ata ashara ɗari uku da dan doriya to doriyan shine sha uku ko sha hudu ko sha biyar to sai ke cewa minal muhajirina daga cikin muhajiri zunzurutu muhajiri sittatun wa tamanun. a nan ya kirga tamanin da shida amma shi ibnu kafir ya ce a tamanin da uku an samu bambancin uku kenan wa min ausi a kabilan ausu zunzurutu ahadu wa sittun mutum 61 ne to ya daidai da na ibnu kabir shi ma one, cikin aus aha a cikin muhajirin shine imma 83 ko 86 to sai yake cewa wa min al-khazraj daga cikin khazraj akwai mi'atun wa sab'una dakaru sojoji 170 to wannan su ne jumlan wanda suka halarci yakin badar to kuma duk wanda ya halarci wannan yakin badar khalas dan aljanna wa ma yudrika la'alla Allah qad ittala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum faqad wajabat lakumul janna to a cikin su gaba ɗaya ɗari uku da sha uku ko da sha hudu ko da sha biyar wastashhada min almuslimina yawma ma'izin. domin an gwabza dole sai wani ya mutu wani ya rayu to mutane goma sha hudu ne suka yi shahada arba'ata ashara rajulan mutum goma sha hudu ya ce sittatun minal muhajiri akwai mutum shida daga cin muhajiri wa sittatun minal khazraj a khazraj akwai mutum shida har yanzu daga 66 sai kuma wasnani wasnani min al sai mutum biyu daga cikin au ke a khazraj mutum nawa mutum shida a cikin mutum 170 sai kuma cikin au, mutum biyu muhajirin mutum shida idan ka fara za ka yi cewa 662 662 mana cikin muhajirin 6 khazraj 6 house 2 kun ka ce 266 to shine ce wa faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min sha'ani badr wa usara fi shawwal an gama dai kakaf kakaf komai da komai a cikin watan shawwal yana so dan karanto dakarun kadan sojojin annabi sallallahu alaihi wasallama da komandojin a cikin yakin badar bayan mun san adadin ke anan ma ne ke ce mana wal ghazwatul kubra allati bi badri yaushe aka yi fi sawmi fi an gwabza ne a cikin ramadana e fi sabi ashiri shahari goma sha bakwai ga wata goma sha bakwai ga wata shi ne fi sauni ini fi ramadana kenan al-mubarak min as-sanati ath-thaniya lil hijra kenan an gane sakon baitin ai wal ghazwatu al-kubra allati bi badri yakin badr fi tsauni, ya fi ramadana ke fi sabi ashiri shahari goma sha bakwai goma sha bakwai ga wata to ga dakarun da suka halarci yakin badar a takaice muna da rasulullahi sallallahu alaihi sallama shine as-sayyidul qa'id shine commander in chief of the armed forces a cikin badar kenan na biyu akwai abubakar radiyallahu anhu na uku akwai umar na hudu usman radiyallahu anhu za mu zo mu je za kirga usman a ciki yana ciki na biyar akwai ali daga kulafa gaba ɗaya suna nan ke na shida akwai al-hubab ibn al-munzir al-khazraji wa yuqalu kana liwa'ul khazraj ma'ahu yawma idhin shine ma mai da tutan khazraj a ranar al-hubab na bakwai akwai az-zubair ibn al-awwam na takwas akwai bilal ibn rabah al-mu'adhdhin kaga shi ba kiran sallah bane kai aikin shi ko min al akwai hamza ibn abdul muttalib shuhada akwai abu hudhaifa ibn utba ibn rabi'a shine na goma ke na sha ɗaya akwai zaid ibn sahal na sha biyu akwai zaid ibn harisa maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na sha uku akwai zaid ibn al-khattab okay aku man umar ke na sha hudu akwai ubay ibn ka'ab sayyidul qurra kaga she ba karatun qur'ani bai kawai hadda jihadi ba na biyar akwai arqam ibn abil arqam na sha shida akwai anas ibn malik na sha bakwai akwai anas ibn mu'az na sha takwas akwai aus ibn samit al-khazraji na sha tara akwai basbas ibn amr ibn ta'laba basbas basbas ibn amr ibn ta'laba na ashirin akwai bishir ibn al-bara ibn ma'ruf al-khazraji shi ma yana cikin kabilan khazraj shi ya rasu ma ta dalilin an sa mai guba ne a cikin naman akuya lokacin khaibar bai rasu ba kenan a cikin yakin badar sai can can can karshe Allah ya jale shi na 21 akwai bashir ibn sa'ad al-khazraji bashir ibn sa'ad baban wa kenan nu'man ibn bashir nu'man akwai bashir ibn abdul munzir abu lubabah al-ausi na 23 akwai jabir ibn abdullah na ashirin da hudu akwai jabir buna abdullah shi ma ibnu ri'ab sunan su iri daya jabir buna abdullah al-ansari jabir buna abdullah Ibn ri'ab akwai jubair Ibn iyas na ashirin da biyar akwai al-harith ibnu sima al-khazraj na ashirin da bakwai akwai hatib Ibn abi balta shine mai rubuta wasiƙa zuwa kafaran qurayshawa a ƙarshe annabi sai ya halafi yakin badar umar ce ya rasulullah da'ani adribu unuka hadha almunafiq ce a ah, innahu qad shahida badran wa ma yudrika la'alla allah qad tala ala ali badr fa qala i'malu ma shi'tum faqad wajabat lakum aljanna akwai hatib ibnu abi balta'a na 28 khalid ibnu zaid wannan ba san sunan an fi sanin shi da alkunin shi Khalid ibn Zaid shine Abu Ayyuba ba Khalid ibn Zaid akwai khallad ibn rafi akwai wani sabi da ake mai lakabi zushimalai ibn ibn abd ibn amr 31 akwai sahl ibn hunay 32 akwai abdullah ibn mas'ud 33 akwai abdurrahman ibn auf 34 akwai itban ibn malik 35 daga cikin dakarun da suka halatti badar akwai qudama ibn maz'un talatin da shida akwai ƙatada tubunin nu'man shi an cire mai ido bai kawo idan gurin Allah sallallahu alaihi wasallama Allah sallallahu mai addu'a fit idan ya koma har ma ya fada yin kallo ya fada yin gani sosai akwai Mu'az ibn Amr ibn Na talatin da takwas akwai Muawiz ibn Afra Talatin da tara Sa'ad ibn Khawla na arba'in 40 Sa'ad ibn Rabi' shi bai yi shahada a badar ba sai a uhud ya rasu a uhud kuma yana da kuɗi matuƙa sosai to ta dalilin shi ma Allah ya saukar da ayyun gado ke akwai sa'ad ibn abi waqqa akwai sa'id ibn Zaid. kaga min al-ashrati al-mashhud lahum bil janna sa'ad ibn abi waqas ya halaka yakin badar sa'id ibn Zaid. akwai sinan ibn abi sinan na arba'in da hudu akwai suhaib ibn kinan ar-rumi yana daga cikin muhajirin al-awwali na arba'in da biyar akwai talhatu ibn ubaidillah talha ibn ubaidullah shi asali qadima min ash-sham ba'da marji'ihim ma ba'da marji'ihim min badr فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره na arba'in da shida akwai abu ubaida amir bin jarra na arba'in da bakwai akwai ubada bin samit al-khazraj arba'in da takwas abdullahi bin rawaha shi ma al-khazraj na arba'in da tara abdullahi bin zaid abdullahi bin zaid ibn abdi rabbi shi ne mai mafarkin kiran sallah na hamsin akwai abdullahi abdullahi ibn rawaha wannan ya kamar mai ne ke ambata abdullahi ibn rawaha na hamsin da ɗaya akwai abdullahi ibn abdullahi to abdullahi na biyun ka sama yi ibn ubay ibn salul to dan abdullahi ibn ubay ibn salul abdullahi ke dan shi ma ya halitta yakin badar daga baban munafiki shi kuma sahabi gangariya akwai abdullahi ibn abdul asad ne abu salama shi an kashe shi a wannan lokacin a wannan yakin ke yau yawma idin to don nan annabi Sallar alaihi daga baya aure matar shi ne. a ita ce ummu salama ke akwai abdullahi ibn amr ibn haram baban jabir ke akwai ammar ibn yasir akwai hani ibn niyar shine abu burda ke zaka dinga jin abu kawun abu shi shine wannan hani ibn niyar wanda yanka kafin a yi sallar akwai hilal ibn umayya hilal ibn umayya waƙa, zikruhu rufi, ahli badr fi sahihayn a cikin kissan ka'ab ibn malik dogon kissan nan hilal ibn umayya sannan kuma akwai abu khuzaima ibn auf akwai abu sinan dan uwa yake ga ukasha sannan akwai sinan sannan akwai abu kafsha maula rasulillahi sallallahu wannan kamar dai mutum 60 kenan daga cikin dakarun da suka halarci yakin badar daga mun yi fotokofin shi daga cikin asalin albidaya wani nihaya zan binciko da yake so sai ya samu sunayen gaba ɗaya ibnu kasir ya ambata mana sunayen wanda suka halarci yakin badar shi ne baiti na hamsin da ɗaya ce wal ghazwatul tulku, allati bi badri fi sawmi fi sabi'i ashiri shahari fi sawmi yani fi ramadan kaga shi ramadan ba lokacin bacci bane ke kuma fi sabi ashir shahari a goma sha bakwai ga watan ramadan aka gwabza yaƙi tsakanin sahun musulmai da sahun kafare shekara ta nawa shekara ta biyu ke baiti na hamsin da biyu wa wajabat fihi zakatul fitri sannan shekara ta biyu har yanzu aka wajabta wa wajabat fihi zakatul fitri aka wajabta zakatul fitri oke anan me manhajin malam dangane da zakatul fitri kenan wajiba ce tunda ce wa wajabat fi da ce wa tuhibbat zakatul fitri la dole shine magana mafi inganci kamar da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suke faɗa muna tare da Abdullahi ibn Umar muna tare da Abdullahi ibn Abbas suna cewa fara ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri kama abdullahi ibn abbas fara ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri tuhuratan lis-sa'imi min al-lawi war-rafath wa qumatan lil-masakin sallallahu alaihi ya fallanta zakatul fitri to abdullahi ibn abbas bin ya ce an farlanta sai ni kuma bakin mutum sai ce a an sunanta. calculation din ya daidai ba a balarabe ba kore shi ce fara ba ni bai ce a ba yana nufin farilla yana nufin a an sunnanta hmm. ba shi kawai inda aka faɗa din ba mu mana ce an farlanta to ba shi an farlanta din shi ke in ba ka da shi khalas ta fadi a kanka uhuratan lisa'imi babban hikimanta shine shi ne azumi ya samu tsarki min al war rafas irin abubuwan da mutum yayi na batsa-batsa da wasanni kana fitarwa sai a tsarkake ka hikima ta biyu kuma wa matan lil masakin a samu a ciyar da miskinai oke a ranar sallah dama me aka saba yi tuwo ne ko tuwon masara haka ne ba tuwon masara ka saba yi to me muka saba ci shinkafa to ina hikima kuma mu zo mana fitar da wata kwarbabbiyar masara wata masara da kunkici ta cinye dinda kunki ita ta cinye duk da ci sai ita waje mu fitar da ita kaga ba daidai bane lan tanalul birra hatta tunfiqu to ina ma laifi ka fitar da asalin niƙaƙƙiya yawa mai kyau in baka da kudin da zaka yi shinkafa kuma a yanzu ma ka duba nawa ne mudin gari ɗari hudu to nawa ne mudin shinkafa ɗari shida akwai ta ɗari shida akwai ɗari shida da hamsin akwai ɗari bakwai za a iya rage maka ma yawa ɗari kaza Na? ɗari biyar to kaga ɗari biyar da hamsin ya eh, ɗari hudu wanda shinkafan ke cikon ɗari da hamsin hamsin kuma da za ku siya da yawa kai ku kai injin za a tace muku ita Mun fi kaɗan duk wani ƙasa da datti datti an cire shi to kaga wannan hanyar mata ku sauki mu fitar da mai kyan wallahi sai Allah ya fi karɓa ya ba mu lada mai kyau kamar mun fitar da wasu abubuwa dai gaje-gaje to shi ma Allah sai ba mu gaje-gaje aljaza'u min jinsil amal to an farlanta zakatul fitri ne fihi a shekara ta biyu ke wa wajabat fihi zakatul fitri mana shahru sawmi kenan a shahru sawmi din kuma sai aka fallanta zakatul fitri min ba'di badrin bayan an kare ghazwatu badr a shekara ta biyu bilayalin ashiri da kwanaki goma yani anna zakatal fitri wajabat fi akhir shahri ramadan ba'da ghazwati badr bi ashri layalin da kwanaki goma to waqa'atu badr kanat fi sabi ashara min an yi a goma sha bakwai kamar yadda malai ya gaya mana wal ghazwatul kubra allati bi badri fi sawmi fi sabi ashri shahri to bayan kwana goma kagan kada 17 plus 10 ya zama na 27 ke mana kafin a ce ramadana ya kare aka fallanta zakatul fitri ay qablu khatmi ash-shahri bi yawmayn aw thalatha e kafin a ce an kara ramadan da kwana biyu ko da kwana uku aka fallanta zakatul fitri to sai zama kenan ya daidai kuma ana iya fitar da ita kafin idul fitri daman da kwana biyu hikima haka shine dan wanda ba su da shi su samu su ma su tattali wa wajabat fihi zakatu fitri qala ibn jarir al tabari wa fiha ay fi sanati ath-thaniya umira an-nas bi zakatil fitri haka ibn jarir yake fada wa qad qila inna an nabi sallallahu alaihi wasallam qataba an nas qabla yawm al-fitr bi yawmin aw yawmayn wa amarahum bi dhalik wai suna ce annabi khutuba ne sai ce Allah ya saukar da wajabcin zakatul fitri kuma Allah sallallahu alaihi wasallam in an tsara azumi kowa ya fitar da zakatul fitri mabahis ne na zakatul fitri yana nan daban-daban kuma zaka samu rubuce-rubuce yanzu ake kai akan zakatul fitri daga cikin masail mu'asira shin za a da kuɗin iman ba sai lalle mun kirga mudu mudun mun bayar ba wannan matsala ce mai zaman kanta to ke ya danganta yanzu in gurin da kake ba sa iya bukatan abincin sai kudin to babu laifi kamar da shehu islam ibn taymiya ke faɗa wannan kuma ita ce mazhaban abu hanifa misali ce kana kasan turai to kafin ka samu wanda zai karɓa abincin akwai wahala to amma kudin fa zai zama da sauki amma asali annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba kima ya bayar ba abincin ya bayar to kaga albaqa'u alal asli shine asali ke kai ma ka dauka ka bayar musamman kuma mu kasar ta mu ga yanda take bayan da zaka ce anguwa ko gida daya biyu uku ka kirga wanda ba zai iya karba dole ka kirga daya kai a dayan ma sai ka samu wallahi ka kace biyu to kowa ma sai kaga suna fadawa zai karba ni to mu kaga wannan matsalar ma bata taso sosai da mm. dole ko ai kokari a fitar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fitarwa wannan baiti na hamsin da biyu ke wa wajabat fihi zakatul fitri min ba'di badrin bi layalin ashri kaga zai zama wata yana 27 ke to sai zo mana baiti na 53 wa fi zakatil mali khulfun fadri wa fi zakatil mali khulfun amma wajen zakkan kuɗi shine fi zakatil mali al-mafruḍa zatin nusuk wanda zakar kowace tana da ta. in kuɗi ne akwai misabin shi dinare sai a ce ashirin takal shi ne zai ke kusan jan kusan miliyan biyu ba dinare ashirin takal a kudin najeriya wai shi ne miliyan biyu wanda ina iya tuna irin 1999 ko a lokacin ni na fitar da zakar wai zakkan nawa ce wai dubu tamanin ba dubu tamanin zakka a wancan 1999 zuwa 2000 ke dubu tamanin to kaga abin yadda zai sake lalacewa 2000 yanzu zuwa 2021 shekara ashirin yawa eh shekara aka bar shi 2000 daidai yanzu zuwa 2021 to wai ka ji yadda kudin ya cilla daga dubu tamanin ya koma miliyan biyu kaga kamar albarkar zari ta Allah yake ya yi yawa oba oba ka duba irin filaye da iyaye suka siya can can can wai da TV ya sai fili naira ɗari 50 by 50 kuma a bakin hanya a bakin hanya fa naira ɗari wani kuwa ce ya siya ɗari biyu ɗari biyu yanzu irin wannan filin a bakin hanya ɗari to kaga shi ne za a ce maka miliyan goma miliyan goma ta doka ga albarkan da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa fi zakatil mali khulfun fadil to zakatul mal in dinare ne sai a ce dinare nawa ashirin in dirhami ne fa ɗari biyu in dabbobi ne arba'in in shanu ne talatin aha in raƙuma ne biyar in kayan noma ne khamsatu aushuqin aushuqi biyar to wa fi zakatil mali mana akwai saɓanin malamai ai khilafun baina ahli ilmi mata furidat ce to ita yaushe aka fallanta ne وقد قال جماعة من أهل العلم إنها كانت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة شكرا كبير نيتا ما كفلن ibnu kathir a cikin albidaya wan nihaya nan kundi ne babba na tarihi duk wani tarihi da kake so koma albidaya daga sunan ma za ka iya gane albidaya tun daga kan annabi adam ake ta gangarowa ake ta gangarowa har lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam har lokacin sahabbai har lokacin tabi'ai har har har har har lokacin shi da shi ne littafin shine albidaya wan nihaya yace wa fi hadhihi sana fi ma zakarahu ghayru wahidin min almutaakhirin a shekara ta biyun nan dai ba malami ɗaya ba malami biyu ba suka ce furidat az-zakatu zatun nusubi aka fallanta zakka mai nisabi zakkan dukiya ke amma nan malai ce wa fi zakatil mali qulfun fadiri to sai ma ne ce wa mata tibnatun nabiyil balli har zuwa wannan shekaran dai matat yani tuwfiyat wace ce ibnatun nabiyyi yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ayan wace sai ce maka ruqayyatun kage a dunga duba yadda suke tafiya da baitutuka komai sun yi shi da calculation wa ma katibnatun nabiyil barri ruqayyatun ruqayya matar Usman radiyallahu anil jami ta rasu amma kafin annabi sallallahu ya fita kenan ta tana jinya ke to Usman sai kasance tsaya jinyanta to kaga da yana da niyya kamar ya je ne da wannan aka sashi a cikin dakaru eh, mutum yana da niyya hadisin bai inganta ba amma wai niyyatul mu'min khairun min amali kuma ka duba ka'idoji haka ne niyyar ka mata fa aikin domin babu niyan mato to babu aiki in kuma kana da niyan wallahi kaman kayi ne wa mata tibnatun nabiyil bardi ruqayyatun ruqayya radiyallahu anha tarasu yaushe qabla ruju'i safri kafin su da karu su dawo قبل رجوع السفر يعني قبل رجوع safaru lil سافروا للقتال إلى kafin su dakaru su gama da garin madina har ta rasu to qaddara Allah wa ma sha'a fa'al ko kowanne da yanda Allah ya yanke mai ajalin shi ke kuma kana ganin cewa kai an maka rasuwa to ka duba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kanshi tun yana ciki baban shi ya rasu to an haife shi ba da dariya ba ma haife shi ta rasu babban shi ya rasu kakan shi ya rasu to ga shari'a girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure matar shi ma ta rasu to sannan ga cikin ƴaƴan ma an fara bin su a ruqayya ta rasu wacce ma ta rasu wacce ma ta rasu shi ma ya zo ya rasu to kan kenan duk rasuwan da za a ma mutum bai kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya gaya mai ma maraya shine baban kowane maraya a duniya kowane maraya kuma yana da kwaikwayo cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ruqayyatun qabla ruju'i safri to ita ruqayya ita matar wace ce Zaujatu usmana matar usman ibnu affan kaga da usman layar yansarif ya kare da alif da nun bare ce Zaujatu usmani tunda mudaf da mudafun ilai ba zai canja ba ya ce Zaujatu usmana matar Usman radiyallahu anhu to zuwa nan kenan sai ka sa shaula zai tara wata magana da banke wa ursu tuhuri fatimatin mana amarcin tsarkakakkiya kamammiya shine wa ursu tuhuri ursu tuhuri yani almar'atu al'afifa tahira amarcin kamammiya tsarkakakkiya wa ake nufi fatimatin auren fatima radiyallahu anha ala aliyin ƙadiri aurenta da ali shi ma aliyu mai matsayi mashi Allah ali ala harfu jari ali shi ne sunan ke alƙadiri wannan sifa li ali ai ala aliyin makana rafi'il makana wa aliyil manzila mai matsayi babba na annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-hasan wal husayn sayyida shababi ahli al-janna wa abuhuma khairun minhuma okay al-hasan da al-husayn sune samarin shugabannin samarin aljanna to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa abuhuma wa abuhuma khairun minhuma baban su ma yafi su alkhairi yanzu auren ali da fatima radiyallahu anil jami shi ma duka an yi shi ne a shekara ta nawa shekara ta biyu da dama ana tambaya shi ali na bi talib matan shi nawa ne kuke gaba ɗaya gaba ɗaya walahu sab'u zawjat yana da mata bakwai sai ce to a ah, ya za a ce mata bakwai a to ya bara a ce mata bakwai ya eh, ba wai lokaci dai ne aure su mata bakwai ai la la imma wancan ta rasu duk matan ka ta rasu sai ka ta zama da kai goro kenan ha sai ka aure wata mana ko kuma zo mu zauna zo mimi ya zo mu dan sassaɓa dai ko zo mu saba zo mu dan sassaɓa to sai ka dan sassaɓa ɗin kaɗan to yaya shi ke ta ƙara gaba sai kuma wata ta zo mana to ga sunayen matan shi za ka yi samun shi a hikbatun minar tarihi akwai fatima fatima binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita tana da yaya alhassan da alhussein su ne suka fi shahara matar shi ta biyu akwai khawla binti iyas alhanafiya khawla binti iyas ita ce mahaifiyar wahiya ummu muhammad ibnul hanafiya ibnul hanafiya kuma yaran shi ana cewa sun kai kusan arba'in yaran ali ibn abi talib yanzu mata ta biyu kenan khawla fatima khawla fatima khawla ita wannan khawla ga ta nan tana da 'ya'ya barkate sha Allah na uku ko ta uku kenan ake cewa nan ita kaula ƙila inna ababakar a aliyan alhanafiya min sabi bani hanifa to sai ake ce mata me sai ake ce mata sai ake ce mai muhammad ibnul hanafiya amma asalin sunan shi muhammad ibnu ali to sai ka danganta shi ga mahaifiyar shi to akwai ta uku laila binti mu'awwid laila binti mu'awwid ta hudu akwai ummul bani ummul bani akwai asma'u binti umay bayan mijinta na farko ya rasu shine wa ja'far abubakar ya aure ta ya ya aure asma'u binti umai. ta haifa mai wa muhammad ibnu abubakar to bayan rasuwan abubakar kuma sai ali ibn abi talib ya aure ta kaje da ake fade eh amma kuma ce wani can ya je aure ta sai zama a'a sai zama a cikin gida ya kamata a cikin makaranta ya kamata amma kuma ce wani daban ya je aure ta na a cikin gida ya kamata wani to akwai asma'u akwai ummu habiba akwai umama bintil as ga sunan dai daga cikin matan Ali ibn Abi Talib to sannan kuma zaka samu ga suna iyayen shi nan barkate barkate to don nan kenan ba wai yawan yaya yake kawo talauci ba annabi ya ce tazawwaju alwaluda alwaduda fa inni mukafirun bikum alanbiya yawm alqiyama to ne yake cewa wa zaw wa ursu tuhuri fatimatin auran fatima bikin da aka yi na fatima ala aliyil alqadri da Ali ibn Abi Talib mai matsayi to shi ma ya faru ne a shekara ta biyu ke wa aslama al-Abbas wannan shi ma wata hadisa ce ba. aslama al-Abbas al-Abbas ibn Abd al-Muttalib ammun nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya musulunta amma yaushe ba'da al bayan an kama shi a wannan yaƙi, a matsayin fursunan yaƙi. to daga baya shi al ya musulunta babba ne na annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wanda suka musulunta a cikin babbanni shi al-abbas shi da man hamza ya riga ya musulunta yi tunda yana cikin dakarun da suka halarci yakin badar to sauran kuma duka dai sai a hankali da kaga wannan kaddara Allah ba lalle kowa da kowa ce naka kilin kilin ba hmm. wani zai iya zama kaza wani iya zama na damo ne iya zama na hagu tunda har gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin su babbanni shi ka duba mai Allah ya saukar akan Abu Lahab tabbat ya dafa abi lahabin wa tab kuma shi waye ne Abu Lahab din babba yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya saukar a dinga karanta har kiyama sai ta tashi dan a nuna maka bawar alfarman da za ma kowa mutum bai imani ba to shi ke na ja ma kanshi yanzu dangantakan shi da annabi sallallahu alaihi wasallama bai amfanar da shi ba bai amfanar da shi akan cewa lalle a sa shi aljanna a sa ka aljanna kamar ya la dole sai an babbaka shi baiki na hamsin da shida wa qainuqa'u ghazbuhum fil isri wa fil mana bayan ghazwatu Badar sai aka zo ni baini qainuqa' ghazwatu bani qainuqa anan ibnu al-qayyim da ya gama mana maganan badar da ya gama maganan badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida to sai ce faslun fa aqama bil madinati rabi'an al-awwal sannan kuma yace sun faslun thumma ghaza bani qainuqa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ki banu qainuqa وهم قبيلة من قبائل اليهود الثلاثة التي كانت في المدينة لكن قبيل يهودا لسي قريب مدينة عن دور القوري دسو وكانوا من يهود المدينة فنقضوا عهده suka warware alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya takin din su fa hasarahum 15 layla hatta nazalu ala hukmi fa shafa'a fihim Abdullah ibn shugaban munafikai bai musu ceto kana ji yadda ake hada baki tsakanin wadawa kenan tsakanin yahudu wannan fashi musulmi ne yana cin musulmi amma ya ci musu ceto saboda bakin kusan iri ɗaya yake mm. wa alaha alaihi ya taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baki ya rasulullah kamar su da Allah kai hakuri kai mai hakuri ne aka ta tura ma Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri hakuri kuma da mai shi sarkin hakuri ne ce to shikenan fa ablaqahum lahu yace to na kun ji albarkacin Abdullahi ibn Ubay wa hum qaumu Abdullahi ibn Salam kuma banu Qainuqa su ne kabilan wa Abdullahi ibn Salam babban sahabin wa kanu 700 muqatil kuma sun kasance mutum 700 aka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake mawa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi ne wa Qainuqa ghadhuhum fil isri gazwatu bani qaynuqa ya zo bayan yakin badr ke yace wa ba'd wa ba'du to bayan haka kuma dhaha Allah sallallahu alaihi wasallam fi layya duka shekara ta biyu kenan yaushe ake layya yawma idin nahari yawma idin nahri mana ranar idin sukan dabbobi idun nahari an ce annaharu ne saboda ana so a soke raƙuma a can hadaya an fi so a soke raƙumi shi annabi sallallahu alaihi da ya hadaya soke raƙumi raƙumi har guda ɗari sallallahu alaihi wasallam abin da alhaji ba zai taɓa iya ba ke in yi kuma sai an mai danna daga dannan kuma sai hawan jini ya kama shi wannan. raƙumi ɗari kuma duk fi lillahi to idun nahari a can ana cewa yawmun nahar ranan goma ke to ko anan zaka iya yanka zaka iya soke raƙumi saniya aha ragu daga nan kuma akwai ginkiya su bunzuru duka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda zai wanka ranar juma'a wuslal janaba thumma raha ila aljum'a fi sa'ati alula sai ka tafi a lokacin farko kai sammako ke to fa ka'annama qarraba badanatan kamar ka ba da badala taguwa lokacin farko ke wa marraha fi sa'ati thaniya fa ma qarraba baqaratan kamar ka ba da sa kikiya wa marraha fi sa'ati thalitha fa ma qarraba kabshan aqran kamar ka ba da kuda katoto wa marraha fi sa'ati rabi'a fa ma qarraba dajajatan kamar ka ba da dajaja ai kaga koda ta maka ne za ta kai haka kikekiyar kaza to in ka zo a lokaci na biyar faka annama qarraba baydatan kaman ka bada kwai kwai dai ko Abuja ne gurin yan ƙarya a ce 500 kwai ɗaya 500 to kaman ka bada 500 a gurin mu talaka kuma duk tsadan shi naira 100 a abin shi naira 100 na ka samu wani 30 30 dari dari kawai dari dari kamar ka bada sadaka naira dari to kaga nan sai aka kaddamar da me badana kamar nan annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana nuna wai maganan yanka bane a shi yace fa ka annama qarraba qarraba qarraba kamar shi annabi sallallahu alaihi wasallam wajen layya ya bada menene rago yanka don su malikiya suka zo tsakatsaki oke a can in kana da dama ka soke taguwa a nan kuma in kana da dama ka yanka rago kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma suka ce a kai duka raƙumi shine mafifi. wannan su ne baitutukan da muka ɗauka zan sake maimaita karatun baitutukan daga baiti na hamsin da ɗaya ƙalar nazim rahimahullah والغزوة الكبرى التي ببادر في الصوم في سابع أشر الشهر والغزوة الكبرى التي ببادر في الصوم في سابع أشر الشهر والغزوة الكبرى التي ببادر في الصوم في سابع أشر الشهر وواجبت فيه زكاة الفطر وواجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر وواجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر وفي زكاة المال خلق فدر وماتت ابنة النبي البر رقية رقية بعد رقية قبل رجوع السفر رقية قبل رجوع السفر زوجة أثمان وأرث الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد العسر وقينقاع غزوهم في الأسف الإثر وبعض ضحى يوم عيد النهر والغزوة الكبرى التي ببابه في الصوم في سابع أشر الشهر وواجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر وفي زكاة المال خلف فدري وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر زوجة أثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر وقينقاع غزوهم في الإسر وبعض ضحى يوم عيد النحر ولن سني ne أن da za mu شاء الله insha Allah za mu ƙara shi zuwa sai zama an gama shafin kenan na so dai mai programming ɗin shi a cikin wata ɗaya shi Allah ana karatu takwas wayannan baitocin su ƙare bi izinillahi ta'ala Allah mai gima daukaka ya datar da mu fi dunyal akhirah min kashe لنا من خشيتك ما تهول به بيننا اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم واكرم نزلهم ووسيم دخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنه وادخلهم الجنه واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم